za mu bismillah rahman rahim ku duk ba tunanin ku ba uwayen ku suna da rai in kuka yi iskanci uwayen ku su je ga malamai su shiga bokaye su ta shige shige suna na kafirci da na musulunci dan a kyale ku ai duk tunanin ku dai haka kuke tunani in mutum ya riga ya abu tunanin shi kawai uwayen shi suna nan da rai kuma da wanga malaman banza malaman wuhi wanda suke kiran kansu da addini su kuma ba addini suke ba shirka suke yi kuna ta makara su suna faɗa muku ƙarya da gaskiya suna cewa in dai mutum ya riga ya abu to shi kenan ba to wallahi nake faɗa muku in dai dangance da ni in dai dangance da wallahi nake faɗa maka in za mu shekara dubu da kai in dai ina rai wallahi nake faɗa maka kai dai magana ka zauna lahiya wallahi baka samu zama lahiya wannan mutum ya sa garin shi wallahi baka samu zama lahiya ka san da wannan kuma bi izinin Allah ta'ala da kuka san ina addini haka ne rike wannan abun kuma kowa zai yi ya ga jikin shi malamin tarihi wai in mutum ya hika kai haƙuri ya hika da kaga mutum ya nuna maka yana son ka to ka zama ga yana son ka nan kuma mutum ya nuna maka bai son ka ka zama daga rikin sa eh ka san ka san da wannan kuma mutum da ya hika ya hika wannan kaddara kai Allah ne riga kaddara wannan ba yiwa mutane zama da ke kai kana ai Allah ya halicce ka fitinan ne wanga Allah ya halicce ki ba fitinan ne ba duk wani mutum da ka sani akwai abin da Allah ya kaddara shi ne